Makonni bayan ba da umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi na kafa kwamitocin binciken kuntatawa al'umma da jami'an 'yan sandan sa suka yi ɗaya daga cikin bukatun da matasan da suka gudanar da zanga-zangar neman soke wannan runduna suka gabatar. 'Yan Najeriya da dama suna bayyana ɗari-ɗarin bayyana gaban kwamitin domin gudun kar ta jawo bau. Binciken da sashen Hausa ya gudanar na nuni da cewa, zuwa yanzu ba a kafa kwamitocin a waɗansu jihohi ba yayin da a jihohin da aka kafa kwamitin mutane da dama suna shakkun ribar da za su yi idan suka bayyana gaban kwamitin waɗansu kuma suna bayyana cewa suna iya sake fadawa cikin haɗari ko kuma su rasa rayukansu a hannun waɗanda suka kuntata musu idan har suka bayyana gaban kwamitin wanda zai buƙaci waɗannan jami'an tsaro su bayyana domin sauraron ƙorafin da kuma kare kansu A cikin hira da sashen Hausa yayi da ɗan gwagwarmaya Ibrahim Garba Wala da aka fi sani da IG Wala wanda ya jagoranci gangamin neman kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a Najeriya a shekara ta da 2012 ya bayyana cewa yana daga cikin waɗanda suke da wannan tunanin. Mun ji daɗin irin hubbasa da shi shugaban ƙasa ya ce a yi ƙoƙari duk mai ƙorafi ya zo ya kawo. Amma akwai wani abu guda. Wani irin kariya ne za a bawa 'yan ƙasa wadda za su tashi su je su ce ɗan sandan ƙauyenmu ya mun kaza ko kuma 'yan sas nan wani sun mun kaza wannan ina buƙatar 'yan jaridu ku jawo hankalin hukuma su sani sai dai waɗansu sun rungumi wannan damar tare da bayyana a kotun inda suka yi ido hudu da waɗanda suka gasa masa a bayan shekaru da cin zarafinsu. A zaman kwamitin da aka yi a babbar kotun tarayya da ke mai tama Abuja, wanda ya fara cikakken zama makon farko tun bayan kafa shi waɗanda suka bayyana gaban kwamitin sun hada da waɗanda jami'an sa suka kashe danginsu da waɗanda aka yi amfani da ƙarfin kaki aka ƙwace musu ƙaddarori da waɗanda aka kulle aka kuma gasa musu a ƙuba da waɗanda aka naƙasa da harbin bindiga da dai sauran ayyukan cin zarafin bil'adama. Chris Richard Wani ɗan jarida da ke da ƙwarewa a fannin rubuta rahotannin aikata miyagun laifuka ya samu kansa a cikin wannan yanayi lokacin da jami'an SAS suka ɗirka wa 'yarsu bindiga a baya har sau biyu suka naƙasa ta ya kuma bayyana wa murya Amurka yadda lamarin ya faru. Wannan wani lamari ne da ya shafi wata ɗaliban makarantar sakandare wuse wadda harsashen harbin kan mai uwa da wabi da 'yan sanda suka yi ya shafe ta. 'Yan sandan da suka harbe ta sun ce wai suna bin 'yan shi'a ne da ke kan hanyar su daga bega zuwa cikin gari inda za su je su tada hankali yarinyar kuma tana fitowa ne daga unguwar wuse a daidai wani gidan cin abinci da ake kira green plate da ke kusa da inda motocin sufuri ke daukar fasinja a wuse sai kawai ta ja an ɗirka mata harsashi a bayan ta har sau biyu nan da nan ta faɗi lauyan ɗaya daga cikin waɗanda suka bayyana gaban kwamitin wanda da ƙarfin yaji aka ƙwace masa fili ya bayyana cewa babu alama za a yi wa mutumin adalci. Ya ce abin da ya sa ya fusata kenan domin ɗan sandan ya shanta ƙarairayi babu wani batu da ke gaban kotu a halin yanzu ya san cewa menene zai sa a ƙwace fili da ake rigima a kai a riƙe takardu kana a ce mutanen su je kotu Debora Yusuf jami'ar wata kungiya mai zaman kanta ce da ake kira Danin Die Foundation da ke hankoron kare hakkokin bil'adama wadda ta tafi da kayan aikinta na zamani domin naɗar cikakken bayanan zaman. ta kuma bayyana abin da ta lura da shi a wannan zama. So da na fara zuwa wani panel sitting na gani e panel din suna yakacin kokarin su su gani inda za a samu justice for duka mutane da sars the police, sun abusing human rights nasu amma abin yana yana ja fiye da inda ya kamata don respondents din mutanen da ya kamata su zo su defending kansu su ce a'a ba mu yi haka ba ga haka haka haka ne mu yi wasu a zuwa wadansu sun zo wadansu ba za su zo ba so abin yana jan eh, case din hearing din inda bai kamata ba Balha Baraje Kushagi yana ɗaya daga cikin ma'aikata a wannan zaman sauraron bahasin ya yi mana ƙarin haske dangane da zaman. Ba za mu bari ki shigo kai tsaye haka ba sai tare ta wancan hanyar kin biyo sunan ki yana cikin cutlass da za a saurari ƙaran ki. Amma kai tsaye ki zo nan ki ce za ki da za ki faɗa abin da ke tafe da ke ba zai yiwu ba. Dole sai kin bi ta hanyar human rights ɗin nan. Alkali Adam Osun shi ne shugaban kwamitin bincike na jihar Benue ya bayyana abin da aikin kwamitin ya kunsa. Ya ce, takamaiman aikinmu shi ne mu gudanar da bincike kan sahihancin korafe-korafen da aka kawo gabanmu da nufin tabbatar da gaskiyarsu mu kuma ba da shawarar matakan da ya kamata a ɗauka da suka hada da biyan waɗanda aka cutar diya har da waɗanda zanga-zanga baya-bayan nan ta shafa da kuma neman hanyar shawo kan wannan matsalar a nan gaba. ya bayyana cewa ba za su tsaya a kan zanga-zangar ganin bayan rundunar 'yan sanda mai yaƙi da fashi da makamai sas kaɗai ba yayin da ya yaba wa matasan jihar benue domin yin zaɓin zaman lafiya ya ce kawo yanzu sun samu ƙorafe-ƙorafe 38 kuma za a ci gaba da kawowa ya kuma ce za su ba da rahoto inda za su ba da shawarwari kan buƙatar yin garan bawul a aikin 'yan sanda. yayin da kwamitin binciken da ke da zama a jihar lagos ya ba da wa'adin zuwa 20 ga watan disamba ga duk wanda yake da niyyar bayyana gaban kwamitin ya aiko da korafinsa kwamitin babban birnin tarayya abuja ya bayyana cewa za a ci gaba da zama har sai an saurari dukkan waɗanda suke da korafe-korafe shugaba muhammadu buhari ya buƙaci kwamitocin su miƙa rahoton su cikin watanni shida Kawo yanzu jihohi 26 ne da kuma babban birnin tarayya Abuja suka kafa kwamitocin daga cikin jihohi 36. Waɗanda suka gabatar da ƙara a yau dinnan sun hada da wanda ya korafin ƙwace mushi ƙaddara da wani mai hannu a shuni ya da kuma wanda ya kawo ƙorafi sabili da gallaza mushi azaba. A yau dai waɗanda suka gabatar da ƙararraki mutane guda hudu ne. kuma kamar yadda muka samu bayani za a ci gaba da wannan zama har zuwa shekara ta 2021 daga kotun tarayya da ke zama a maitama babban birnin tarayya abuja alheri grace abdul